hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya wato nema na ci gaba da karban 'yan najeriya da ake dawa da su daga kasar libya ko a jiya ma dai sai da hukumar ta nema ta karbi 'yan najeriya 161 da aka dawo da su daga kasar ta libya wanda aka dawo da sun dai sun hada da mata 101 da kuma maza 60 sai kuma ƙananan yara guda bakwai da kuma jarirai guda biyu a hirar da manema labarai a sansanin alhazai da ke filin jirgin saman murtala muhammad da ke nan lagos madamakin darakta na bada agajin gaggawa na hukumar nema dr abdullahi onimode ya ce hukumar ta nema ta baiwa waɗanda aka dawo da su gida najeriya daga ƙasar ta libya kuɗin tsaraba domin isa jihohi da kuma garuruwansu domin fara wani sabon rayuwa as we can see we have to provide them a lot of services medical services We have to transport them back to their various states and we also have the mandate to educate Nigerians. Ya ce kamar da kuka gani dole mu samar masu da abubuwa da za su dogara da shi bayan isowansu gida za mu ɗauki nauyinsu zuwa garuruwansu mu kuma kula da lafiyansu kuma akwai nauyi da ke kanmu na ilmantar da 'yan najeriya game da tafiye-tafiyen da suke zuwa ƙasashen waje da zuma zuwa ƙasashen turai wannan aiki ne da ya rataya a kan hukumar wayar da kan al'umma kuma muna kira ga jihohi da su ƙara azama wajen ilmantar da al'ummominsu game da illar tafiye-tafiye zuwa ƙasashen turai ba tare da izini ba daga cikin 'yan najeriya da aka dawo da su gida daga ƙasar talibi tafiya ba su da cikakken lafiya ha kuma akwai takaici da kuma juyayi tare da su wasu daga cikinsu dai sun shaida wa 'yan jarida cewa su ne suka zaɓi dawowa najeriya ganin irin akubar da suke sha a ƙasar ta libya a ƙoƙarin da suke yi na tsallaka zuwa ƙasashen turai kamar da ɗaya daga cikin waɗanda aka dawo da su ke cewa wata rana muna zaune a wani gida jami'an tsaro suka kama mu suka samu a gidan yari babban jami'in hukumar cibiyar kula da 'yan gudun hijira na ƙasa da ƙasa mr muhashim ya bayyana cewa a akasarin 'yan najeriya da aka dawo da su gida an dawo da su ne bisa gashin kansu 'yan najeriya da aka dawo da su fiye da 160 su ne na farko a wannan shekara kuma ko a shekarar bara 'yan najeriya da aka dawo da su daga ƙasar ta libya sun haura 500 babin jibrin murai amurka daga Legas.